A shirinmu na mata da sana'a yau bakoncin wa muka samu sannan sana'ar me ake yi. Ni dai suna na Husaina Bashir, yar jihar Kaduna, kuma sana'ata shine sarrafa kayan kamshi na girke-girke wanda suke sa girki daɗi da kamshi da armashi. Sunan kamfani na and Spice. Me ya ja hankalin ki har kika fara sana'a? Sannan da wani irin jari aka fara wannan sana'a shin da karamin jari ne ko kuwa da babban jari? To mukan yi da dama dai kuma mu cinikin ya danganta ga lokacin da ake ciki irin lokacin hutun iyali ne ko kuma akwai wani biki na musamman kamar lokacin sallah da kirsimeti ko kuma ba haka ba. To ni da dama tun ina karama ina da sha'awar girke-girke Idan bana manta ko tafiya muka yi zuwa wani gari ko kasa da mu idan muka ci abinci a restaurant muka dawo gida sai na yi ƙoƙarin gwada shi to a irin haka ne bayan na aure na gama bautar kasa bani ma tunanin samun aiki lokacin ina da cikin yarinya ta farko na sha'awa wata miyar mutanen thailand wato tom yam seafood soup gashi ina Najeriya kafin a kawo min sinadaran haɗata, zai ɗauki lokaci kuma ta san mai ciki bata da haƙuri haƙurin jira ɗin nan so kawai sai na yi hauya na gizo na duba na bincika na gane ashe cewa kawai ma ganyen lemun tsami ne ake sawa a cikin girkin ya ba da wannan kamshin da ake da nake sha'awa a lokacin bayan na warware na matsalan kawai sai na shiga binciken sinadaran girki na ji kuma binciken ya shige ni ina jin daɗin shi ina yi ina gwada ina ina gwada ba haka ne daga na duba kuma na ga a matsayin na wadda ta karanta kasuwanci na duba na ga cewa a lokacin babu wanda take yin wannan abun a yanda nake tunanin yin shi sai na kawai na bazama jarin da na fara da shi ba wani bane dan bana ban je wurin kowa nace ban jari ba a lokacin yan nan ta tara dan karami na fara to wannan sana'a na spices wato kayan kanshi na girki um, daga ina kike samun waɗannan kayayyaki da kike haɗawa kuma kimanin kala nawa kike haɗawa na waɗannan kayan spices ɗin kuma wani irin matsaloli aka fuskanta har kafin a cimma nasara gaskiya bana fuskantar bashi saboda yawanci ma masu sayan ba a hannu na suke saya ba mafi yawancinsu gaskiya kam ni dai ba da matsalan bashi sai dai abinda da ba a rasa ba a yanzu akalla a wata kikan yi spices na kimanin naira nawa ma'ana adadin yawan spices ɗin da kike yi mukan sai da ɗaya mukan ba da sari mukan kuma ma masu gidajen abinci wato restaurants haɗi na musamman haka mukan yi ma masu sari su ma su yi mu yi musu kawai spices ɗin su je su sa sunan kamfanin su sai sa sticker ɗin su su sayar su ma duk muna wannan. Menene burin a nan gaba a wannan harka ta kayan kamshi da kike sayarwa? Sannan wani irin kira za a yi wa mata musamman matasa dangane da sana'a? To, kira na ga matasa da kuma mata shine um, sana'a a zamanin nan dole ce. ba option ba ne ba ita ce rufin asirinka da kuma rufin asirin duk wanda kake tare da shi kowa burin shi yanzu ya ga ya kafa wani abu wanda shi ne zai bada aiki ma so batun jiran aikin gwamnati babu shi a yanzu gaskiya kowa ya tashi ya kama sana'a tana da mahimmanci sosai matuka buri na a Switzerland Spices bai wuce na ga na kafa cikakken kamfani mai sarrafa ingantattun kayan kamshi a Najeriya ba, wanda zai samar da aiki ga matasa da mata kuma ya bunƙasa tattalin arziki. Bai wuce wannan. A makaranta karatun girke-girke aka yi ko kuwa kaka? Ba ilimin girke-girke na karanta a makaranta ba, hasali ma ni na karanta harkan hada-hadan kasuwanci ne tsakanin ƙasashe da ƙasashe wato international business. sannan na zo na yi digiri na biyu akan kan shi ma dai tattalin kasuwanci din shi harkan spices kawai wani abu ne da na hanga cewa abu ne da nake da ra'ayi na girke girken sai kuma na duba na ga cewa abin da zan yi din akwai opportunity na amfani da ilimin kasuwancin na na ga cewa akwai opportunity a ciki shi yasa kawai na fara yin shi to madalla baraka bashir daga kaduna a najeriya